Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata mun fara bayyana dalilan da ke haifar da cin zarafi ko nawaitawa ƙananan yara lokaci ya kwace mana. inda kuma za mu ɗora kenan yau a ci gaba da nazarin hanyar shawo kan abin da hukumomi ke ɗauka a matsayin bautar da ƙananan yara da ake yi a ƙasashen nahiyar Afirka da dama. Yau ma muna tare da Bashar Mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. Ga jagoran tattaunawar wakilin Musulmin mun Barma da ci gaban wannan mukala. Akwai jahilci, rashin sani a addinan ma, wai menene hakin mata? wai ne hakin ɗaya tunda duk in ka san wannan ba shi wa wasu abubuwa a ga suna wakana ƙauye ne ko Niger ne zaka gani surtu inda ni na tashi gabacin Niger ƙasar Hausa zaka ganin mai gida ya san da bai da abinci da mace in an ka ce maka rani ya kama kahin da amana ta zo sabon hatsi ya zo ana shan wuya ta mugun abu mai da an ce maka kaka ta yi kyau malamakin ya yi lissahin na ya je shi buɗe wata sana'a ko ya je ya samu wani jari a'a lissafi guda shi ke yi wa'annan yaran da ba shi itija kuma shi karo ya kara aure ya zo ya zo ya rubanya kuma shi kara aure <laughs> eh. eh dan aka kara auren ke amarya kya zo kina sabuwa kya zo da wani dan gado da wasu ƴan kwanoni masu kyau da dai wani da wata kila da gara wata garaki hmm. sai ta sa ita kuma wancan amarya ta ce a ita ma alfuki ta yi dubara ta sauya ko da gado ne ko ta sauya wani abu ne shi yasa sai ga mutane suna tiya suna neman kuɗi abu buga yanan dai jahilci ya ma mutane yawa ba gaira ba sama ilfoki a ci gaba da wayin mutane kai na ga ai kwanaki lokacin da aka ɗora maido yara da mata daga kasashen waje Senegal da Ghana zuwa bara hukumomi na yankin na magaran sun tara matan da ma duka al'ummar gari an musu bayani an kwatanta musu wannan tozartar da kai ne kuma tozartar da Nijar ne da kanta yanzu yau cikin garin ga zaka ganin wasu mutane waɗanda bai kamata ba su yi bara tare da yara kuma suna bara kuma in ka lissafa kai da za ka ɗauko dala biyar ko dala goma ka ba su wata mashiya na nuna sun ma hika sarra dukiya kuma sun hika ma dukiya a shi kenan wani fannin ko ana son a ce talauci ne sai a ce ba talauci ba ne kawai mutuwar zuciya ce mutane ne ba su san aiki Nigeria ilhuki ga yi shi ba mu san aiki tun da ni yau na yi imani da Allah waga ƙasar da agare mu mai marabba ɗin miliyan guda kilomita miliyan guda da dubu ɗari biyu da tamanin da bakwai in aka kore mu aka kawo shinuwa ciki aka ba su shekara biyar ka ƙasa ga tsawaya. Saboda za su yi aiki za su Saboda za su yi aiki muna. Mm. Yau kani ba ko saman shanci aiki. Irin lokacin da suke aiki muna shi. Ba mi ne. Yanzu ka diba gulbi ke gare wanda ake cewa ma Isa. Ya ratso kasa ga tsawon kilomita ɗari biyar har da hamsin. Ya ratso Mali. Mai in ka ga irin umarnin da ake da shi Mali, Nijar ba a yi ne. Mali ba ita ke da eh, kogin ba muke da shi, mai sai ka je Mali ne zaka ganin Bato ya tashi daga Tumbuktu zai zuwa Gawo, ko Bato ya tashi daga Bamako zai zuwa Tumbuktu, hmm, zai zuwa Gawo, zai zuwa Sevare, zai zuwa Mopti. Duka garuruwan nan wa'anda aka ce maka gurbin nan ya biyu. Bato ke da kwai babba bari zancen Pirog. Pirog ayi wa'an gani namu wanda ake abin nan. Hmm. Neman kuɗi ake da su gara-gara ke da kwai. Kamar yadda ka san waɗancan. Jigila ake. Jigila ake yi da shi. Muke da Isa. sai an kawo mana kayan ɗanye daga Burkina Faso da Faso da isa. Hmm. To shekaran jiya kai mun game da kai wajen bikin sallar Tura'ut uh, wagga. Kahin mu je mun yi kokarin mu je bakin isa mu yi rahotanni tilbiri musu ga umarnin da ake yi miki da kwai. Ai jigila ce da ba ta kara ta karya ba. Ai firo ga wagga ta ice wadda ake yi wanga kuma baya dan kwalo-kwalo wanga kuma baya wanga shi abin nan. Hmm. To ba a iya unhwani da komi mutane sun da gwada su yi samu ne kawai su zo wajen wani abu su duka dai jahilcin ne ko duka jahilcin ne ga muhimmancin tura yara makaranta muhimmancin tura yara makaranta yaro kai za ka tarbiyyantar da shi kai za ka kula da shi har ya kai matsayin da ya kamata a ce shi ma in Allah ya yi wancan rashin kula da kai na'am bashar za mu je na ga zagaye na karshe a wannan shiri da yake eh, saboda dalilai na ƙwarewar lokaci shin waɗanne hanyoyi ne za a yi amfani da su domin magance wannan matsala ko kuma a takaita ta saboda abin ya ta'azzara sosai. Eh to lalle abin da nake gani ya cancanta a yi eh, ya kamata a tabbatar da eh, wato jagoranci nagari Shi shine ake cima bon governance ko ya kasance eh, ana amfani da dukiyar ƙasa inda ya dace a yi amfani da ita. a kawo gudunmuwa sosai inda ake bukatarta kuma a ba da fannoni eh, na gari wanda suke iya sa mutane su kawo eh, ƙoƙarinsu su yi aiki cikin mutunci su samu albarkacin aikinsu wannan yana da mahimmanci saboda kamar yanzu eh, bayanin kamar da ya ɗuka na canaɗin. ɗin ai saboda ƙarhin nasu na farko shine Duke ƙasa ba wanda yake sama da faɗi da ita eh, eh, da anwanin ƙasa ake da ita kenan ya kamata ya zamanto wannan talbiya ce gare mu don kai kasance kamar da ka samu matsayi shikenan sai a gani ka kana zuru-zurun gidaje kana wani wane ne shi ke sa su yaran sai su yi zaton ana iya samun kuɗi ba tare da an yi aiki ba kenan shi ke sa wannan duka hankalin bara da hankalin sata da sauransu Na biyu a yaƙi jahilci, saboda shi jahilci in yayi katutu shi ke sa mutane ba su tunani na abin da e, wanda yake iya ko ta kai ta kawo, kamar komi abin da take ne ake ganin shi, abu wanda ba iya sa a ciri ba shi take ke ba a yi shi. To shi kuma ai ko noma ne sai ka shibka ka je ka yi noma ka yi maimai sannan kake zuwa ka, hidda an amfani ko to wannan muna da gurgunci sosai wajen wannan tunanin dole sai an yaƙi da shi sannan yanzu bisa kan shi aikin yaran shi kan kanshi musamman akwai eh, aiki tukuru wanda ya kamata a yi na wajen jawo hankalin su uwayen yara bisa kan shi aibin aikin yara shi kan kanshi ka gani na ce maka akwai eh, matsalar ya ɓata masu ganga jikinsu akwai matsalar ya ɓata hankalinsu su zamantu ga su ga sannan akwai matsala wadda za ta hana su su je su yi karatu na gari wanda za su ma kansu amfani su ma al'umma amfani kenan ya kamata a mai da hankali wajen jawo hankalin yara. Wa zai eh. mai da hankali, wa zai tsayin daka akan eh, kungiyoyi da shi gwamnati shi da ke gaba shi da ya kamata ya zartar da eh, dokoki. ƙungiyoyi su yi ba da jawo hankali gwamnati ya yi aiki da doka da oda. Inda aka gani an samu kuskure akwai dokoki wanda suke ba da dama a hukumta Sannan na uku ya kamata Eh, ya kasance yara yanzu nan gaba daga shekara kenan goma sha uku zuwa sha biyar kamar wanda ya samu duk ya yi sai ya zamanto yana da dama ya je ya yi makarantu na koyan aiki. Hmm, kamar wanda eh, karatunsa ya kai sakandare yana da damar ya koyi eh, aiki sana'a hannu kuma ta gari. Saboda wannan cewa a tilasta ma yara su yi wancan karatun kamar wannan na abu na ilimi mai zurfi wani bi yana kawo dan tangarɗa saboda in aka hada bisa kan yaran da ba su son karatun sai abin ya kawo matsala saboda ai ka gani duk ƙasashe inda suka yi nisa kamar yanzu in ya ɗoki kamar shin ɗin da ya ce koko japan yaro tun yana ɗan ƙarami ake sanin ina yin nuha kamar in shi masani ne na bincike koko masani ne na aikin hannu koko ko masani ne na rubuce-rubuce da sauransu ana iya ganewa tun yana ɗan ƙarami sai da ya ƙara wannan sakandaren sai a tura shi wajen abin da ya dacewa da abin da yake so kuma da wanda yake iyawa to munan cikin tsarinmu na karatu sai a ce tilas sai kowa ya yi wannan karatun mai zirhi wanda kowa yake wannan sai ya yi ba haka nan bane rayuwar shi ta kasance sai zama bata lokaci gare shi kuma abu ne wanda bai yaso ka gani kenan ba za a yi samun eh, tasiri ba haka yake abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu ji waɗansu hanyoyin shawo kan wannan matsalan yanzu a madadin bakin namu bashar mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita ibrahim musa sai kuma jagoran tattaunawa sulaiman muni barma da jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ku jama'a tambaya ni ke da in haɗi ko ka in haɗi. In yi shuru ko in yi magana. Mata su baka amsa.